Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na. A bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Lallan shugaba adali mai sirrin zaman lafiya, in ya so ai zaman lafiya, in ya ke ko a tashi sama. ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka maka in ka zamo mai son zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan bincika talanka yake wanda kake yi domin sa abin shi kai makaho kake gidan shi sai da mai ma iso kai ko naka a fili yake in ya so za ka gan shi kawai in ya ki ba shi nan zai fake ya kake ta da jijiyar wuya akan wanda gudun ka yake duk sanda ka debo rigima wallahi kanka za ta fake dan Allah dan shine Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum mu da wannan lokacin. Barka ka dai daula ya gida na jiki da karfin ki ne da safen nan. To a yau na sha kofi ne. Eh sai mm. da haka. Sai da eh, haka kam. Eh, mm. Tashiwar tsaken bature kenan. Shi ne fa. <laughs> To to mu da wannan lokacin Malam mm, Usman. Haka. Yau muna da abubuwa daban-daban ko kaman yadda aka eh. sani ranan juma'a ne ko eh, Alamin. Eh, ranar sha takwas ga watan nan ga watan nan mm. eh an yi bikin cika shekara ɗari na marigayi nelson mandela eh. wanda da a ce yana raye a ranar sha takwas ga watan ne zai cika shekara ɗari da haihuwa a duniya amma duk da allah ya ɗauka ran shi mm, an yi bikin mm. wanda manya-manya suka haɗu wanda suka haɗa da tsohon shugaban amurka barack obama haka yake an gudanar da bikin ne a babban birnin johannesburg da ke afirka ta kudu mm, haka kuma kin san mm. wato dama ya rasu yana shekaru 95 ne a duniya kuma 1918 mm. aka haife shi ranar 18 ga watan da da yanzu yana nan yuli to da yanzu 18 ga watan yuli 2018 ya zama kamar yadda kika ce shekara 100 jama'a zuwa dan anjima Usman na dauke da tarihin takaitaccen tarihin Mandela inda yake bayyana mana waye Mandela wane ne shi da kuma rawar da ya taka a rayuwar shi. Haka to aje ga gaishe gaishe. To kamun na garzaya shafukan mu abota bari na karanto wani sako da aka aika mana email dinmu na mm. wajen aiki wanda sako ne da ya fito daga Yahaya don na Azare mm. inda yake cewa salam masu gabatar da shirin a bari ya huce Usman da Daula da fatan kuna lafiya. Lafiya lau alaikum salam. muna cikin koshin lafiya malam mm. Yahaya. Mun gode. Mun gode sosai inda yake cewa gaisuwa ta zuwa ga Prince Tasi Ibn Abdullah Azare da Shehu Adamu Rijau da Zainab Barista tole Maskandare da kuma Yawala Sani ta kai. Mm, jihar Kano kenan. Gari ne a Kano kenan ta kai? Eh gari ne a Kano har aboki gari ne Isa ta kai. Aha ba to ba. <laughs> Mm. Ka san Kano ne makaranta amma ban taba jin wannan sunan garin ba. Sai a hankali. Ai dake Kano na da girma akwai faɗi. Mm, ko da me ka zo an fika kana wanda bu. Yawwa <laughs> sun sayar sun yi kyauta da shi. Eh wannan so Usman kenan. Eh, hannu na gaisuwa kafa na gaisuwa. <laughs> Ah. To sai sakon shi na ƙarshe ce gaisuwa alheri zuwa ga barista Hassan Chole Maskandare da fatan duk suna cikin ƙoshin lafiya. To mun gode Malam Yahaya. Mm. To bari na garzaya shafin mu na Facebook domin mika sakon gaisuwarmu mu na Abari ya huce. Mm. Gaisuwan fatan alherin Abari ya huce zuwa ga Abubakar Ahmad tare da Abdullahi S Idris. Fatan alherin mu na Abari ya huce zuwa ga Musa Ahmadu Chole Kabanga, Allah sa na faɗi wannan sunan daidai. Gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Lawal Aminu tare da Sa'adatu Ahmad Sa'i da kuma Muhammad Salisu. Fatan alherin mu na a bari ya huce zuwa ga Nafiu Ibrahim tare da Muktar Muhammad da Adamu Deko Nasara. Gaisuwan a bari ya huce zuwa ga Bashir M. Hassan Rijau tare da Abdullahi Usman Keku da kuma Yusuf M. Ramadan mai gombawa. Gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Bulama Bukar tare da Faisal Lawal da Fahad Shu'aibu Tima da kuma Usman Lawal Fatan alherin abar ya huce zuwa ga Bashir Bafu da kuma Umar Adamu da Ibrahim Ma'azu Ibrahim. Gaisuwan fatan alherin abar ya huce zuwa ga Sani Haruna Hanza Zaria sai kuma Murtala Garba tare da Aliyu Isa Tahir. Gaisuwan fatan alherin abar ya huce zuwa ga Mahmud Ishaq da Alhaji Bala Tudun Wada Jambil. Fatan alherin abar ya huce zuwa ga Muhammad Ciza da Malam Sani Ibin Husaini sai da ƙarshe takardar da ke hannu na fatan alherin zuwa ga shu'aibu s fada da shehu bashir fulani gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga ayuba dan marka tare da aminu kano mai da garko da kuma nura abubakar da musbahu umar kardi da hassan sarki da fatan kun tashi cikin ƙoshin lafiya to allah ya sa da fatan kuma sun ji mm. eh, to ni ma bari dan leƙa sakonnin da aka aiko mana ta hanyar imel Isu'n Dila Faki ya aiko da sakon fatan alheri ga masu gabatar da wannan shiri na a bari ya huce sannan ya ce da Allah ku isar min da sakon gaisuwa ta zuwa ga Alhaji Bashir Faki da Gamban Alaska Faki da Yakubu Izi Faki da kuma Murtala Dan Faki da al'ummar garin jihar Fakin jihar Kaduna baki daya da kuma al'ummar Hausawa mazauna garin da a jihar Oshun baki su. sai gaisuwar fatan alherin a bari ya huce daga Atahiro Hashimu garin Yarima. karamar hukumar Gosal a Taraba. Ya ce gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku. Ya ce a gaisar min da mutane kamar haka Ahmed Babaile Radio Jalingo sai kuma Goga Ishiyaka Waziri da kuma Yusuf Mai Raƙumi ɗan Kanda Kaduna. Sai kuma Ishiyaka Mai Goro Wuryo Gasol. a jihar Taraba sai kuma mun kai la jirgi Wuro Jam gasol da kuma gurgu mai rariya garba shedi bali to malam usman bali ne fa Oh bali. Eh, to da haka kika sani. Jihar Taraba ka san can nayi bautan ƙasa na. Oh to shi kenan. Kuma akwai yayata da ke aure a na ajiye makamu. <laughs> To sai kuma sakon gaisuwar Salifu Zakari ya ce dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku Ahmad Kabara da Dole Salim. Da fatan na same ku cikin ƙoshin lafiya. Sakon ka ya same mu cikin ƙoshin lafiya. Eh, kai ma muna fata ta ka same mu cikin ƙoshin lafiyan da kanka. Mm. Sai kuma kamar yadda aka saba a bamu dama yau za mu yi amfani da ita ina gaishe da 'yan uwana da aminan arziki kamar su Adamu Aliyu Gulle da Adam A. Eh, Adam Gashuwa da kuma Mutari Isufu da ke Maradi da Adamu Shamuwa mai dawaki a Shikal sai kuma Abdulaziz alasan mai shago a bakin tashar gidan Ramji da fatan za su ji haka kuma ba zan manta da abbasidi mai gilas ba a bakin tashar gidan Ramji a ƙarshe da jadiwan zam a tambarawa. Mm. To sakon zakari salifu gidan ramji kenan daga jamhuriyar Nijar da fatan kuma duk suna cikin ƙoshin lafiya kuma sun ji. Kun ne wallahi ce na shi ne ko ci haɗin rai ce na shi ya ci ga wani lalayin kuka ya wani ya Allah in kun izami kun ga zahida sanda suka ɗaure shi. Hawa mai tuba ma To gashi an sake shi ina kuka, wayo ni ya Allah, dan ni ya kun saka ni kun ke kun so ni. Hawa mai tuba ma Wayo ni ya Allah, dan ni ya kun saka ni kun ga za to kai ni can gare shi in mai tuba tsohon makaɗi ne mai shata idan na zai shi na mai tuba watakila gobe ya hima can shekara hudun watakil in ci o oh, wayo ni ya Allah ne kun saka kun gaza ta. Ba ba kuma da lumbu lambu da kai-kai. Bawa mai tuwa ma Kun sa ni rijiya ba kun fi son ba. Bawa mai tuwa madalla. Da ya hangi yara sun wanki. Kowa su tura ta yi, tsaf-tsaf-tsaf, sai ya ta zaton, yan birni ne can sai kaga ya ruga a guje sai ya gare su yana kuka yoni a Allah don minni kun saka ne kun ke kun sami ni ya Allah, yammin ne kun izza ne kun ke kun sami Ko kuɗin ajiya bai samu ba. ita ma shi aikinta. ne ke ta faɗa gagga sun yi yungu za su yi kayi. wata ƙarama ya ƙanwansu sai ta laƙo ta ɗauke kafa da ta ɗauke kowane juna a jiki sai sun tafi sun kwance. Waga ya kalama sai ta yi tsaye kaji ita ce ta kada su. Jami'i kun saka ne kun ga za ta Bawa mai tuwa matalla. Kowace kuɗin ce na shi ne, kowace hancin ce na shi yake, ga wannan layin kuwa.

To gashi an sake shi ina kuka, wai yawon ni ya Allah, dan ni ya kun saka ni kun ke kun sani. Bawa mai duwa ba ka da taki. Wai yawon ni ya Allah, dan ni ya kun saka ni kun ga za To barkanmu da dawowa daga shakatawa da fatan kuma an ji daɗin wannan waka. To jama'a kamar yadda muka gaya muku daga farko za mu saka muku tarihin da Usman ya bada a takaice na waye Nelson hmm. Mandela to ku biyo mu ku saurari waye wannan gwarzon wani rawa ya taka a rayuwarsa. Ana fi Rolilala ɗan kabilar Madiba a ƙauyen Mezo da ke gabashin Cape. a ranar 18 ga watan Yulin shekara 1918 sunan mahaifiyarsa nonkapi Naskeni mahaifinsa kuma Nkosi Mandela wanda yake a matsayin babban mashawarcin sarkin al'ummar Thembo wanda kuma mahaifin nasa ya rasu a lokacin Mandela yana shekaru goma sha biyu a duniya inda kuma daga nan masarautar da mahaifinsa ya yi aiki suka ɗauke shi a matsayin ɗan gida tare da renansa sannan tun lala yana yaro bisa ga labarin jarumtakar magabata yake da sha'awar ba da tasu gudunmawar da za ta kawo 'yanci ga al'ummarsa game da bautar da ake musu ya yi makarantar firamare a owonu inda malamarsa miss dingane ta ba shi suna nelson kasancewar al'adar makarantar ce ba wa yara ko kuma ɗalibai sunan mabiya addinin Kirista wato sunan kiristoci Ya yi karatunsa na karamar sakandare a Clarkberry Boarding Institute, daga nan kuma ya kammala sakandarensa a wata fitacciyar makarantar sakandare wadda aka fi sani da West Lion Secondary School. Mafiya yawancin manyan mutane kuma a ƙasar ita suka yi. Ya shiga jami'a mai suna University College of Fort Harry don yin digirinsa karami wato ma'ana kamar diploma kenan. Amma kuma sai dai kashi bai samu karasawa ba sakamakon korarsa da aka yi bayan an kama shi da laifin zanga-zanga a cikin ɗalibai. Bayan ya dawo gida ne sakamakon wannan kora abin ya ɓata wa sarkin masarautar Hakizeweni rai sosai wanda hakan ya sa ya shirya aurar da Nelson Mandela tare da wani abokin wasansa Justice. To amma sai dai kawai aka ga matasan sun tsere zuwa birnin Johannesburg a shekarar 1941 inda Mandela ya fara aiki a matsayin mai tsaron wata mahakar ma'adanai. To amma bayan haduwarsa da wani dillalin gidaje Walter Sisulu sai ya gabatar da shi ga wata ma'aikatar lauyoyi masu zaman kansu mai suna Witkin Elderman Sidilski. Daga baya Nelson ya koma jami'ar da aka kore shi a baya inda ya kammala karatun diplomarsa a fannin aikin lauya a shekarar 1943. Daga nan kuma ya sake wucewa wata jami'ar mai suna Witwatersrand ya kuma nemi yin karatu akan aikin lauya amma sai dai nan maɗin kash bai gama ba saboda tsananin talaucin da yake damun mutane a wannan lokacin musamman shi haka ya haƙura a shekara 1952 ya kuma fara karatun jami'ar london jim kaɗan bayan da aka ɗaure shi a gidan yari a sakamakon kama shi da aka yi a shekara 1962 irin karatun nan da ake yi daga nesa amma bai samu kammalawa ba sai kuma daga baya ya sami kammala karatunsa daga gidan yari din a jami'ar afirka ta kudu ya kuma kammala aikin karatun aikin lauya ya kuma kammala gab da 'yan watanni da suka rage masa ya bar gidan wakafi a shekarar 1989 ya kammala inda kuma ya karanci aikin lauyan. Nelson Mandela ya yi aure da abokiyar wasan Walter wanda suka haɗu din nan a baya mai suna Evelyn Mays wace kuma ma'aikaciyar jinya ce har suna da 'ya'ya maza guda biyu Thembi da Makagatho. sai kuma mata guda biyu inda tuntuni suka rasu tun suna jarirai auren su ya mutu a shekara 1958 daga baya ya auri wata ma'aikaciyar taimakon al'umma mai suna winnie madikizela a shekara 1958 din amma suka rabu a shekara 1996 bayan sun haifi 'ya'ya mata guda biyu zenani da zindisiwa dan talikin ya tsunduma a cikin harkar siyasa tun a shekara 1942 inda ya shiga jam'iyyar african national congress a shekara 1944 inda kuma ya taimaka suka kafa reshen gwagwarmayar matasa a ƙarƙashin jam'iyyar ta ANC. Tun bayan gagarumin kamun da aka fara yi wa Mandela a ranar biyar ga watan Disambar 1955 wanda 'yan sandan mulkin mallaka suka kai samame aka kuma kakkame su. Amma dai daga baya an sake shi a ranar 29 ga watan Maris ɗin shekarar 1961. Tun bayan wannan lokaci yake ta fama da kame da ɗauri har dai daga ƙarshe ta kai ga yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan maza bayan tuhumarsa da laifin barin ƙasa da kuma kuma wa 'yan mulkin mallaka bore tare da ingiza mai kan turuwa ga ma'aikatan gwamnati da masu zaman kansu domin bijirewa tsarin mulkin mallaka wanda yake nuna wariya ga launin fata daga ƙarshe dai an saki Nelson Mandela daga gidan yari a ranar 11 ga watan Fabrairun 1990 aka kuma zaɓe shi shugaban Afirka ta Kudu a shekarar 1991 sannan wa'adin mulki ɗaya rak ya kuma sauka akan karagar ba tare da amincewa da shawarwarin da ake bashi na sake tsayawa wa'adi na biyu ba a ranar 27 ga watan Afrilun shekarar 1994 ya sami gagarumar lambar yabon nan ta zaman lafiya ta duniya da aka fi sani da Nobel Peace Prize ya kuma rasu a ranar 5 ga watan Disambar shekarar 2013. na zo da tambaya menene ya a duniya gaskiya ko kokariya na ce ka je kanka za ka tambaya. wallahi za mu sha wuya mun so ko za mu daina shan wuya laifin muke a kan gaba al'umma zan so mu je mu bibiya ga shawara ga mu yan uwana ga yadda za shugabanmu dan Allah kar mu zagi shugabanmu ne kira na mu bar dan Allah kar mu sake a wasakan juna To duka duka nan shirin ya kammala sai mu sallama da masu sauraro saboda lokaci ba zai bar mu da fatan shugabannin Afirka daula za su yi ta koyi da irin wannan halin wannan gwarzo kan mm. sosai don aka yi koyi da shi za a cimma abubuwa sosai da dama. Haka yake. Allah ya ba su ikon yin koyi da su. Amin amin to yanzu kan amadadin. Daula Salim daga nan birnin Washington. Usman Ahmad Kabar ne yake cewa mu zama lafiya sai wani makon in Allah ya kai mu. Ina kiran jama'a ku ba ni kunnan ku. Ina kira ne ni dan uwa nake ku. Ina kira al'umma mahabuban tunaninku ku dai sani cewa wanga kasa ce taku yan uwana kasar mu za mu yo kishi kada da mu kosa kasar mu za mu yo duba nake ta yi da idanuna sai kuka nake ta yi da idanuna na saya kun kuna yin kallo na da kai nake mai sace kudade na da ke nake mai diba a cikin rana ma ku zo mi kishin kasar to da mun na kuka mai kuna muna gani ana bugun kashe ana fada ana ta'ala dan mu nuna du muna yanke shi kasar mu ce muke yanke shi mu tashi yan uwana mu tashi mu tashi yan uwana mu tashi addu'a nake yi wa kasata komai nace ku ce mini amin Allah ka kawo kuka Allah waye ka gyara kasata Allah duk wanda ke bata kasata gyara ta Allah ya gyara kasata Allah kai ne kadai gatan mu Allah ka in bata kasata Allah taimaki manya na kasata koma domin su gyara kasata Allah ba mu wanda ke kishin mu kasar rayuwarsa sa yayi mana gata nan babba wanda muka yi riko da shi ɗan gatan Allah.